This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnatin isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe a wani saƙon da aka kafe ta dandalin x wato kafar sada zumunta da a baya ake kira twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin isra'ila a kan 'yan ta'adda ta kogat a takaice ya nuna a bidiyon da ta ce motocin dakon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a gaza da yammacin ranakun alhamis da juma'a a wannan sakon na kogats wadda ke kula da kai kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su kuma tuni suka ketara zuwa cikin gaza sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwafa kan iyakar karim shalom kana sojojin isra'ila suka musu rakiya a jiya juma'a ne kuma shugaban amurka joe biden ya gabatar da wani gargadi daga kausar lafazi ga iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kan tehran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke damascus kar ku yi biden yana faɗa wa manema labarai biyu bayan jawabi a wani bikin manufofin cikin gida wadda aka gudanar a birnin new york mun dukufa wajen kare isra'ila in ji shugaban na amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai za mu goyi bayan isra'ila za mu taimaka wurin kare isra'ila kuma iran ba za ta yi nasara ba kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron Amurka da na diflomasiyya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar. kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiya tsakanin isra'ila da iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar kenya ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma sha uku kana ya raba wasu dubu goma sha biyar da muhallansu a cewar majalisar ɗinkin duniya yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan yuni ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta red cross ta ƙasar kenya cewa a shekaran jiya alhamis kusan mutane dubu ishirin ne lamarin ya shafa hakan ya hada da kimanin mutane dubu goma sha biyar da suka rasa matsugunan su sakamakon ruwan saman kaban da bakin kwarya da ambaliyan ruwa a faɗin ƙasar tun farkon damina a tsakiyar watan maris kasar ta gabashin afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc A jiya Juma'a tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dokokin jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanke wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar kasa da ta bada 'yancin zubar da ciki inda ya nada alkalan kotun koli guda uku masu ra'ayin mazan jiya a lokacin mulkinsa na wa'adi daya. Duk da haka sakonsa bayan hukuncin arzo na cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekaran 1864 ne ya nuna gwagwarmayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan democrat. kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin texas na jihar arizona shugaba joe biden da abokansa sun zargi trump da yunkurin dakile hanyoyin zubar da ciki kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan nuwamba a ƙarshe 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar pakistan sun faɗa a jiya juma'a cewa mayakan 'yan awari sun tare wata babbar hanyar kasar da ta hada kasar da iran inda suka yi garkuwa da matafiya goma sha ɗaya sa'annan suka harbe su har lahira. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. na da zamani auta national sallah ya kai kowa na jin daɗi e mata ku kwashi rawa don yau ranar jin daɗi sallah ya kai kowa na jin daɗi ko baka da komai mata so ranar murna ne mu gaba mu mu kwashi rawa mu manta da komai ce waye haifa eh, na ce mu garu gaba wannan waka sallah brand new one for the nation you ma nuru na zamu ga new combination za mu fara mu gyara mu nada mu bar ma masoyan mu su jubilation eh, kuma ta frustration ku yi maza ku ba da information ga mu mun fito maza da yara duka su iso eh, ajiya da zaki zo ki sanar da laji ya dawo no cewa mu manta da goma gaba nake mu karu gaba jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya kalau ya new york an yi sallah lafiya na ce na gwamma hmm. sallah sai birni abba ana batu <laughs> na ce sai birni kai buku buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai new ai da dai sallan na maryland ban ji daɗi ba ne ne saboda da aka ce za mu haɗu a fakin da za mu yi wannan taron da eh, muka je to yadda eh. eh, inda mukan taro haka a yi liyafa da sauran a haɗu da juna da abokan arziki da aka daɗe ba aka juna ba Eh. na ga irin mutanen da aka zo sai ce a ah, to wannan yanzu aka fara zuwa cikin ce ai duka duka mu kenan kenan <laughs> ai ba zan saki sallar da marla da kuma ba to amma ba to ka ga nan ka zo new york hmm. eh to a new york din eh daga an tashi sallar idi ne kuke haduwa ko kuma koma wata rana kuke sawa daban kamar yadda ake nan a'a ai nan inda ake idi in kafin ma a zo a yi sallar idi wato eh, ah, eh. shayi da za a zo da shi a gurin da salak da burodi ah, da ah. wainar kwai da sadin ga su an fara keke kenan ka daina tada wa mutane kwaɗayi. Ah, wannan abin da nike gayyata ce, kai da kake so kai baka muni sai ka ya ji. Ah. To ni da nake kusa ai ban gani a ƙasa ba. Eh to a to ai baki gani ba ma sannan ni din ba baki gani ba sai kin gani zaki gani a ƙasa. sai kuwa. Ashe ana warbar daɗi a New Haba ana batu shi sa tun safen na ake ta ta yi. a yi sallah <laughs> kuma a nan filin taron ga mai kawo kudu ga mai kawo eh. akwai yarbawa 'yan najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da kika oh, sani. rishi rishi o oh, rishi rishi wace na gana. Eh. Na ce to ai abin da abin da sa ake tare kaga to wannan ai bayan sallan ne ake yi. Eh. Amma ko wancan da yake ana hadawa duk wanda ya zo masallaci hmm. da shi za a yi kuma kowa wajen ranar baya fasa ma oh, kwarai kwa kuma ana fitowa jihohi daban-daban ne fa ana zuwa nan new york din nan fa yadda kika san za a je gida haka ake dunguma a je new york to to wata ran sai na zo na kashe kwarkwata ido kenan ka ce ka ce in yi aikin yan jarida zo in gani sosai kuwa yi ma ba da labari gaskiya <laughs> to Allah ya maimaita mana amin suma amin Allah ya sa ah, ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa kamar yadda ake faɗa kenan amin suma amin gaskiya Eh, to ga Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kalilan da muka samu a su gaishe gaishe da bakin su amma sauran dukan waɗanda ba za mu iya ambatan su ba mm. ko waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri eh da kuma barka da sallah mm, haka muna musu barka da sallah baki daya yawa yawa to bari mu yi ka gaisuwa kalilan eh, tunda dai sabo aka ce ko haka ni turkin wawa yawwa to bari mika gaisuwar sallah ga hajiya fatima juma abdulaziz malumfashi uwar gandun gundumar gasa da aminiyarta hajiya mamman wasa zaria sai kuma hajiya ma'u abdulaziz malumfashi da hajiya juma sani katsina da hajiya jummai Muhammad Ibrahim da kuma hajiya a juji gidan dutse kawo kaduna to ka bari tsaya haka don aka ce komi kirki ka baka gama kasuwa eh, karin yi nisa neman kwaso rigima gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga alhassan abubakar mai fato bebeji a yalwa kumasi ya ce ina gaida amininsa wato alhaji baban fare kenan daga birnin abuja da matansa hajiya safiya da 'ya'yansa karami da mama ruki sai kuma kanin shi alhaji rufa'i da matansa umman faila sannan kuma ya ce na gaida alhaji ra'uf da matansa hajiya umman wata ya ce na gaida alhaji sirajo da alhaji mummuni mofi da baki ɗaya 'yan majalisar babu salam a yalwa kumasi da fata an yi sallah lafiya Amin. To, baba yayin da muke taya 'yan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga masu wasan fina-finai na Najeriya, Kannywood, masana'antar haka ne jaruma saratu gidado da aka fi sani da daso haka haka to muna miƙa gaisuwar ta'aziya ta abar ya huce da sashen hausa baki ɗaya ga yan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki ɗaya allah ya sa ta huta Allah ya ramshe ta Allah kuma ya kyautata na amin amin sun amin amin sun amin kama bari bari yau eh, mu yau take sallah kina a bari ya huce sabili da eh, haka ba kalilan da suka samu tuntuban mu ba su damar ah, mika gaishe-gaishen sallah wannan rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawu kaduna Najeriya. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano mai martaba amina ado bayero zan zo kasar zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin zazzau ahmad muhammad nuhu bamalli allah ya sa an yi sallah lafiya idan kuma na gunduma ta ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyan zazzau hakimin kawo ne kuma na gaisuwa ga sarkin garo magajin garin garo alhaji yusuf mai garo daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya zan yi gaisuwa ta musamman ga murtala abu zaru rigasa akwai kuma malam ibrahim mai gode a garin mai gode a ke garin gimba da ke jihar naija ina gaisuwa ta musamman ga imam gaisuwa ta musamman ga alhaji najib tsafe shugaban majalisar nasiha ta jihar kaduna godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya kaduna central sanatan lawal adamu usman mustala godiya ta musamman ga shi kan shi honorable suleiman kansila matawallan kurmin mashi ina gaisuwa ga yusuf albishira karaye Alhaji Yusuf Amfani Communications na gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji gaisuwa ta musamman ga Murtala Chafin da Rice da shauran 'yan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗarsa a wannan lokaci ba. ina godiya da wannan dama da aka bani Allah ya maimaita mana baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah ya kai shekara ɗari da hamsin nan gaba ƙarshe ne muku fatan alkhairi na gode na gode Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne eh, Fauziya gidan mamman kituwa kumasi na da zama daga nanga london na yi dangi na duka barka da sallah dangin eh, zuriyan kituwa duka na musu barka da sallah na gaida baba nina amina ina gaida baba nina lahadi ina gaida sista talle ina gaida ajiya rakiya ina gaida ajiya mwada na gaida kanina halidu na gaida ummu faila na gaida maimuna januwari na gaida antitata na gaida boya na gaida babana baba dallami na mai barka da sallah ina gaida kuma mutanen yalwa dukan na musu barka da sallah allah maimaita muna allah kai mu badin badada ina gaida alhaji aminu mijin ajiya rake yana daga america new york ina gaida yaro na kuma anes ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da mannan yana american new york su duka na musu barka da sallah da alhaji lawan daga american su ma na musu barka da sallah da kai baban makeri da kanka ina maka barka da sallah allah maimaita muna allah kai mu badin badada ina gaida kuma familin gidan iyaye na duka ina musu barka da sallah wayanda suka rasu kuma allah ya ji kansu ina gaida umana amai ina gaida umana zina ina gaida jauhara ina gaida sadiya ina gaida autan muramatu ina gaida mansura ina gaida baba na adiza ita ma tana da zama daga Amerika ina gaida kanina alhaji ofa da matan shi da yaran shi duka ina gaishe su suna georgia ina musu gaisuwa barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida shams alhaji shamsu dabitin limamin sojoji ina mai barka da sallah ina gaida shehu iliyasu gidan wangarawa ina mai barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida abibu alhaji abibu kanin malam iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna america new york na musu barka da sallah allah kai mu sawun shekara mu ga sallah mai yawa ya bamu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sallah sunana labbo ahmadu abdul bukka daga amurka a jihar new york ina maɗiya na ƙannena jikokina yannena barka da sallah union de la famille ina ma baba hashimu baba bebe baba hassan baba dan tsohi baba ali barka da sallah a birnin kwanne ina mai yannaina alhaji tumullu usman maidanga sani shaduka barka da sallah a birnin kwanni ina ma maryama adama garam hajara a ingal hajja maimuna a arlit barka da sallah ina ma yata hajja elbaka a maradi barka da sallah inama ma hajja asma'u yata barka da sallah a nyamai da na alzuma barka da sallah a Nyamai ina yi ma abokina alhaji ilyas barka da sallah a new york salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ma'adalla kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu dora da wa'annan gaishe-gaishe mahmud kano tufa ina ma kowa fatan an yi sallah lafiya na gaishe da manyan sarakunanmu ina gaishe da yayanmu da suka saura ina gaishe da yanninmu kamar alhaji abdullahi alin tufa alhaji usaini alhaji abubakar kudan kumashi alhaji sule maso kano tufa da san da manyan mata hajiya ladi tsohuwa hajiya shatu sirina hajiya haulata alhaji yaro hajiya lauratu alhaji yaro hajiya sahala alhaji maso kana tufa hajiya mubza alhaji maso kana tufa da dan uwana wasu na gaishe su sannan in koma gida najeriya baba adamu mahmud maso kana tufa shi da iyalinsa ina gaishe su sannan ina gaida maga kujeran sarkin zango alhaji ibrahim sarkin musawa ina gaida alhaji hamidu sarkin gurin sawa da sisala ina gaida alhaji nasiru alhaji barau sarkin bare-bare sannan ina gaida mutanen yalwa da zango baki daya ina mai muku fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita muna allah ya kai mu sabon shekara lafiya to ni ne naku zan tsaya nan ba da bata lokaci ba na muku fatan alheri hakimin yalwa da zango assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaikum barkamu da sallah barkamu da isa ni ce hajiya ramatu international daga nan london ina muku barka da sallah allah mamaita mana musamman babban yayana alhaji Ali Baba wazirin sarkin Amen of America na makabarta da sallah da kuma yayana Alhaji Gado daga nan UK na makabarta da sallah. Gimbiyan mata da fatan an sha lafiya. ya fefe aeb na maka barka da sallah Sheleka, nigeria inyiwa babana honorable Amidu sidi ali da maji daɗi sharifai alhaji dan juma na muku barka da sallah da fatan an sha lafiya shan leka gana in yi wa magajiya hausawa hajiya wa mai zango barka da sallah da kuma yaya na hajiya mami daga madina da fatan an sharuwa lafiya da kuma yaya na hajiya wa bogiya daga kumasi da fatan dai dukanmu dai mun sha ruwa lami lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu na Yakubu Isa Jega ina mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba sarkin kabin Jega Alhaji Arzika Jega da babana Galadiman Jega Alhaji Abdulmumin Isa Jiga, da kaninsa Alhaji Muhammad Chindo US Koko da yayana alhaji muktar garkuwar malam da ke belgium da iyalansa baki daya da yayana haruna idris bibiyo jega da kuma professor amin isa biyu ke kano da kanena murtala isa kano da kuma kanena abdulwahab da abdul nasir da kutubi mazauna ta maligana da surukina alhaji muhammad dan bagudo jega da iyalin shi baki daya da mai ɗaki na hindatu muhammad dan bagudu da diana abdulsamad da bilal da halifa da hairat da amir da mai gidana usman bagio da ke zaune lagos da aminu na shau arzika jega wato darakta kenan da iyalansa baki daya da ciyaman na majalisar mu ahmadu banki da kanin aliyu manaja ceo firdaus airline da sakataren majalisa murtala mai sallah da aminu shi umar dan abba jiga da abokina aminu gaye jiga da dan gausi jiga da ma'aikatan voa baki daya musamman baba yakubu da grace na filin a bari ya huce ina yi kowa fatan alheri ina yi kowa barka da sallah allah ya maimaita muna sunana yakubu isa jiga mazaunin new york america salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to ma da allah hmm. ya maimaita mana allah ya bada ladan ibada to baba hmm. kana ban labarin an ci shinkafa da dukunu da dai eh, sauran su kai <laughs> eh, eh, eh haka <laughs> ana ban labarin santi kai kuma ma dan hadama Abba. ta neman ka ne ta neman ka a ce a ce kai ma. Ashe da can New York abina. Ashe ashe a'a kai kai kai hadama. Kai ciye ciye. Ka ga lemun kwalba ka ga ka ga kayan marmari. Ai malam alhamdulillah. wato wani eh, wani labari ne ai ban gaba baki ba lokacin eh. da ake buɗan baki a azumin nan eh. ba na baki labarin wani lokacin da <laughs> gadan nan ta maryland ta kare ba <laughs> to akwai wani da ake ce mai yarima wato alhaji sadiku yarima kenan yarima mutum ne wato mai san nishadi to shi ne da ya ɗebi shinkafan nan yana ba da labari ya ce kaga wannan gadan nan gadan nan <laughs> saboda kwarewar turawa kakwai mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska motoci da bin akan gadan nan eh? to shi ne cikin wasu babanninmu da muke buɗan baki da shi suka ce a duba me a gabansa za ka ce ah, ai bai gama cin shinkafar nan ne. shi yasa <laughs> shi yasa da ya zo filin taron idi ana eh? kokarin ba shinkafa ya ce ba cin shinkafar ba abinda zai biyo bayan da kuma abinda mutane za su dauka habba ana batu a yi shinkafa sago a to ga kuma sallah a ranar sallah an ba ci shinkafa ba a ci ne kwarai eh, kwa a matsa hannun nan na maiko yawwa <laughs> Allah maimaita mana Allah ya mana ta baɗin baɗin daga baɗin na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki da yanzu a madadin. Baba Yakubu Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.